littafin al'alfiya fil adabi a shari'a na babban malami shamsuddin muhammad ibn abdulkawi almardawi allah ya masa rahama in ba manta ba darasi da ya gabata muna karatu ne a zaka fasalin da yake magana akan zaka wasan wama ya ta'allaku bihi ma min al-ahkam zakka da azumi da abin da yake da alaka da su shine inda muka fara karantawa kuma mun tsaya inda malam yake bayani yau za mu karanta darasi na 45 inda malam yake cewa 46 haka ne da shida a da biyar ne ni a lissafi na ne, haka yake a lissafi a rika lura da lissafi mun tsaya inda malam yake cewa yana bayani akan sadaka ta nafila kuma ya faɗi lokuta da ya kamata a ce mutum ya yi sadaka yi sannu wa fil hajati aw shahri sawmihim wa lil jari wa an yu'zi akadi ya faɗi lokutan da ya kamata a ce mutum ya bada sadaka Ya ce na farko dai lokacin alhajat lokacin da mutum yake cikin tsananin bukata ka taimaka masa ka bashi sadaka sannan wa fi aw saunihim ya ce da azumi watan azumi lokaci ne da mutane suke bukatar taimako walil jari ka ba makocinka in za ka ba da sadaka wal qurba ka ba wa 'yan uwanka makusanta sai ya ambaci waɗannan malam ya ci gaba da cewa wa ya'tamu fil ifi idrari nafsin wa ailatin wa ya'tamu fi idrari nafsin wa ailatin wa matli gharimin fi taqabi muladdidi yake ta wa samu fi idrari nafsin wanda ya bayar da sadaka alhali zai cutar da kansa ya san yayi laifi ma'ana mutumin da ya ba da sadaka alhali bayar da sadakar zai cutar da kansa ta yadda zai kuma yana roƙon mutane shi bayan ya ba da abin da ke hannunsa ko kuma a'a wa'ailatin zai cutar da iyalansa suna da bukata sai ya ya ba da sadakar dukiyar halin iyalansa suna cikin bukata in yi haka yi laifi in yi haka yi laifi wa masli gharim kibawa wanda yake bin sa bashi ya biya shi bashi ya ki biyan bashi fi kazi wajen mai da bashi muladdidi ma'ana ya zamo mai tsare bashi mai taurin bashi wannan ma laifi ne wannan ma laifi ne saboda haka abinda mutum yake da shi na arziki ba zai cutar da kansa ba ya ciyar da kansa ko ya biya bukatar da ta dace da shi sannan ba zai cutar da iyalansa ba ba zai cutar da iyalansa ba yi sadaka da dukiyar alhali iyalansa suna cikin halin bukata sannan haramun ne ya ƙi biyan bashi ya yi taurin bashi alhali yana da kuɗin da zai biya haramun ne haramun ne ya zo a cikin hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul gani zulmun yin taurin bashi na mawadaci zalunci wanda yake da wadata ana bin sa bashi yaki biya yayi zalunci wa idza utba'a ahadukum ala mali'in falyattabi idan dayan ku ko falyatba idan dayan ku aka biyo shi bashi shi kuma yana bin wani bashi to wanda yake bi bashi din sai yace ana bi na bashi wane ni kuma ina bin ka sai ya kira na farkon cewa ga wani bashin da nake bin sa zai iya biyan ka saboda haka ni kai mun rabe shi je biya ka manzo Allah yace wa idza utbi'a adukum ala mali'in falyatba ya yarda idan dai wannan zai iya biyan ka yana da hali amma idan ya juyar da bashin daga kansa yace ni ina bin wani saboda haka wani ka biya wani bashi na alhali ya san wancan mai taurin bashi ne to wannan bai yi ba kai da aka ce ka je wajen wannan karba ka ce ba so kai da ka karbi bashi na kai zaka biya amma idan wancan mai eh, yana da hali kuma yana biyan bashi in yace tunda kana bi na goma to ni ma ina bin wani goma ni ka kyale ni goman ka je karba wajen wani an gane ko sai ta ya yarda to wannan shikenan kai ka fita yanzu sai ka kyale wannan da kake bi bashi je biya wancan da yake banka an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan dan uwanka yana ma haka ka yarda in dai wancan mai biyan bashi ne kuma yana da hali kar ka ki yarda saboda me kamar sulhu ne kamar sulhu ne to abin da ya ambata a wannan baiti shine ya ambata abuwa guda uku na farko wa ya samu fi izrari nafsi haramun ne kana da dan abin aninka ka ki yi wa kanka wata hidima ka ba da sadaka kai kuma ka je ka roki wani wannan ba daidai bane haramun ne wannan sannan iyalanka nauyin su yana wuyanka kana da dan hali abin da kake da shi ka kula da iyalanka sai kai saboda takawa sai kace bari kai sadaka sai kai sadaka da abin da ke hannunka iyalanka kuma wajen wa za su nema a wajenka sai kace ba ni da shi ka ka cutar da su wannan ma haramun ne sannan haramun ne ka biyan bashi kai taurin bashi alhali kana da yalwar da zaka biya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da muka karanta yace wa in taku za sabrin wa husni tawakkulin wa tarki su'alin bil jami'i bil jam'i wa tarku su'alin bil jami'i in tashajudi yace wa in taku za sabri amma idan ka zamo mai hakuri ne kai wa husni tawakkulin da kyakkyawan tawakkali kana da hakuri kana da tawakkali wa tarki su'alin sannan ba za ka je ka yi roko ba bil jami'i a wajen mutane in tasha judi in ka ga dama dauki dukiyarka baki ɗaya kai sadaka da ita amma da me da sharadi da sharadi shari'i nawa ya ambata uku yace wa in abin nan abin nan wayin ta ku za sabrin in kana da hakuri baka da ma'ana zaka iya jurewa kai hakuri da babu dai kenan wa wasnu tawakkuli kuma kai mai tawakkali ne ga Allah ka dogara ga Allah kana da hakurin da ba za ka je ka roƙa ba wa tarki su'ali al-abil jami ba za ka je kana roƙon mutane ba to in ta shajuri in ka ga dama dauki ka baki daya Ka yi sadaka da ita irin yadda sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aikata lokacin da aka ce yi sadaka aka kawo sadaka aka kawo sadaka sai manzo Allah yake tambayar Umar radiyallahu anhu ce ya Umar me ka bar wa gidanka ya ce ya Rasulullah ai dukiya ta rabi na raba na kawo rabi sadaka na ban musu rabi sai maki Allah ya tambaya Abubakar ya ce ya Abubakar kai ko me ka bar wa iyalanka ya ce tarattu lahum Allah wa rasula na ban musu Allah da ma'aiki saboda haka dama sun san mai gidan ko ba haka ba ba za su abin nan ba sun san ɗabi'arsa saboda haka duk abin da yake da shi ya bayar amma kai ka san cewa an bar abin da za a ci a gida ko ba haka ba amma duk abin da ya ragowa an ba da sadaka ba aje komai ba to in ka zama irin haka irin sai na abubakar ba ka da matsala ka ba iyalanka abin da za su ci ragowa kuwa duk ka bayar duk lokacin da ka samu kuɗi to shi kenan sai ka ce iyalanka mai ake da bukata a yi lissafi in ka ba su ragowar kawai sai ka fito ka ce to ina mai bukata amma wannan sai in ka mai ka cika wannan sharar ko ba haka ba amma in za ka bayar ka zo kana roƙon mutane ko za ka bayar ka je kana raki kana cewa to kuma gashi kaza za to bai kamata kai ba in kai ma kai dai wa illa takun ta san bi bazri jami'i in ko baka da tawakkali baka da hakuri zaka roki wani to ta san bi bazli jami'i zaka zamo mai laifi in ka bayar da dukkan dukiyarka ka zamo mai laifi wa yukrahu tadyiqu li ghayri al kuma makruhi ne ka kuntatawa wanda yake karkashin ka bai saba ba da kunci ka dau dukiya ka bayar ka kyale iyalanka cikin kunci wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wajawwi su'al al ma jaza akhdhuhu wa anhu zuran anzil 'isha wal ghada qadi yace wajawiz su'alal mar'i ya kai mai sauraro wajawiz ka halatta su'alal mar'i mutun yaje yayi tambaya kace halas ne yaje yayi me yayi tambaya yayi roko amma ma jaza akhduhu abinda ya halatta ya tambaya abinda ya halatta ya tambaya to ka gaya mace cewa ya halatta ya tambaya yayi roko me ya halatta ya tambaya shine abinda yazo a cikin hadisi na kabisa hadisin qabisa radiyallahu ta'ala an wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qabisa sahabi ne yazo wajen manzo Allah ya ce rasulullah abani sai manzo Allah ya bashi washe gari ma yazo ya rasulullah abani manzo Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam rana ta uku da yazo yace abani sai ce dakata ya kabisa yace la tahillu almas'ala illa li ahli thalathatin ka sani roko ko tambaya bata halatta ba sai ga ɗayan mutane guda uku bata halatta ba kenan mutum ya tambaya ya roƙa ya yi mai kenan ya yi laifi ya yi haram tunda an ce la ya hillu bai halatta ba in ya roƙa ya yi laifi ya yi haram ya ce la ta hillu mas'ala illa li ahdi salasai sai ga ɗaya daga cikin mutane uku su wane ne rajulun tahammala hamala mutumin da ya ɗauki nauyi tahammala hamala ya ɗauki nauyi kamar yaya a zamanin kafin musulunci jahiliya akwai waɗanda suke manyan mutane suna yin sulhu manyan mutane jagorori idan an yi rigima sai su yi sulhu wata irin rigima Shi ne wani yaje ya karɓi washin wani ya kasa biya ko wani yaje ya kashe ɗanhuwan wani ana bin shi diya zai biya diya kuma zai iya biya ba sun kasa biya ko ya kasa biyan bashi idan ya je wajen wannan mutumin babba ya gaya ma cewa ga abin da ake binsa na jiya ko na bashi ba zai iya biya ba shi babban sai ce na ɗauke maka je ka na ɗauke maka sai ya kira wanda za a ba wa diyar ko za a ba bashin sai ce ni zan baka don ya yi mai ya yi sulhu saboda kar a yi a lokacin ana fadace-fadace kar a yi ta rigima sai ya ce shi kenan ni na ɗauka to amma shi ba da kuɗi ba ba da kuɗi gashi ya riga ya dauka ya zai yi to to shikenan ta'ammala hamalatan sai yace fa hallat lahu almas'ala sai ya tara mutane yace jama'a ga wani da wani abin da ya faru ni kuma na dauki wannan nauyin dan sulhu saboda haka kowa ya ka gudun bawa don mu biya wannan diya mu biya wannan nauyin sai a kawo masa aka ana ta kawowa har yayi mi ya biya har ya biya to fa halal lahu mas'al mas'ala ya halatta ya tambaya har yace hatta yusibaha thumma yumsik har ya samu abin da zai biya wannan diya ko wannan bashi kenan kuma daga nan sai ya dakata da tambaya sai kenan wa rajulun asabathu ja'iha da mutumin da ja'iha ta same ita ce musiba isha atmalu musiba ta tafiyar da dukiyarsa ya samu asara ya samu gobara a dukiyarsa a kasuwa a wajen sana'a ah, saboda haka ya zama bai da kosi fa halat lahu al mas'ala hatta yusiba qiwaman min aish wannan ya halatta ya tambaye mutane cewa jama'a ku taimaka ga abin da ya same ni na masifa kuma ai an gani galibi irin wannan baya buya baya buya to ya halatta ya tambaya hatta yusiba qiwaman min aish har ya samu abin da zai iya tsayawa akan kafarsa ya kula da iyalansa kuma ya ci gaba da rayuwa na biyu kenan sai na uku rajulun asabathu faqa mutumin da talauci ya same shi asabathu faqa mutumin da talauci ya shafe shi hatta ya kula salatatun min zawil hija min qaumihi wanda talauci ya shafe shi ya shiga masifa ta babu to ba zai zo ya ce jama'a assalamu alaikum a masallaci ko a kasuwa ba talauci ba ya same ni wallahi ban da ko shi a gida a hatta in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta mutane uku hatta ya kula talatatu sitte min dawil hija daga mutane kammalallu mutane min zawul hija manyan mutane kammalallu wanda za su faɗi magana a yadda da maganar daga cikin mutanensa sai sun faɗa sun yi shaida cewa asabat fulanan faqa ya jama'a gaskiya ne wani din nan masifar talauci ta shafe shi ba da ko sisi a gida sai yace fa hallat lahul mas'ala to anan sun da mutum uku mutum uku ma yace min zaul hija min kauni manyan mutane masu hankali daga cikin mutanen dan sun da to fa hallat lahu al mas'ala ya halatta ya tambaye mutane roka hatta yusiba qiwaman min aishin har ya samu abin da zai iya rayuwa da shi abin da zai ci shikenan abin da zai ba iyali to kuma shi kenan sai ya dakata sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya ce fama siwa kunna wanda ba wannan guda uku ba ya kabisa ya kai kabisa suhtun duk wanda ya roƙa aka bashi ya roƙi suhtun haram ne suh ya roƙi haram ya kuluha sahibuha suhtan wanda ya roƙa aka bashi ya roƙi haram kuma ya ci haram in banda wannan mutane uku duk wanda ya ce ba ni ya mika hannu in ba ɗaya daga cikin ukun nan ba don abin da aka bashi me aka bashi suhtu suhtu haram haram saboda haka idan mutum ma ya shiga talauci da masifar babu to ya je ya nemo mutane uku shaidu makotansa ko yan uwansa wanda rami suke ma abota kamala Yawwa, duk inda zai je sai su masheda wane yana cikin masifar babu gaskiya ne ku taimaka mana amma kima za a bashi iya ne hatta kewa man dan abin da zai rayu a kai wanda zai iya rayuwa ba wai a yi ta bashi hayya tara arziki ba a'a abin da zai ci ya ba iyalai kenan sai ya kame ya daina tambaya to wannan hadisi na sa imam muslim ya rawaito wannan yake nuna cewa ashe roko da ake yi tambaya a musulunci ya hukuncinsa a haram sai waɗannan mutane uku yanzu kaga na farkon ma babu shi a yi wani kisa misali za a ce za a biya jiya wani ya ɗauki nauyi ba a yi na biyu kuma idan masifa ta samu mutum gobara ko wata masifa ta tafi da dukiyarsa a ga wannan ma ba ka tafai zai je a samu mutane a ce sai maka ya samu abin da zai tsaya da kafafunsa to amma na ukun ne in masifar talauci ta same shi to yana da damar ya samu shaidu mutum uku ya je ya faɗa su yi masa shaida cewa yana da bukata na taimako sai a taimaka masa kuma shi ma zai tambayi iya abin da yake daidai bukatarsa shi ne yake wajawi su'alal mar'i ma ja da ka kace ya halatta mutum ya tambayi abin da ya halatta ya tambaya su ne waɗannan guda nawa uku wa daga imamu ahmad wa anhu daga imamu ahmad an rawaito uhduran an dhil isha wal cewa duk wanda yake da abincin rana da na dare to haramun ne yayi tambaya oh, duran ka ga masa haram ne wanda yake da abincin rana da na dare ana yau za a iya ci da rana kuma a ci da dare to haramun ne yayi ya je ya tambayi wani ya roka haramun ne inji Imam Ahmad iya abin da aka yadda sai wanda bai da abincin rana bai da na dare shi ma sai an mashe da cewa gaskiya ne amma in ba haka ba bai halarta ya roka ba wa ma ja bil istishraf nafs wa talabihi duk abin da izo maka aka baka shi bil istishraf nafs ba tare da ka nuna bukatarka ba istishraf shine nuna bukata baka roka ba amma kai bi ka nuna bukatarka an gane akwai alamar da zaka yi mutum ya gane cewa kana to amma baka nuna bukatarka ba cewa kana da bukata sai aka ce gashi mallaye yace baka tambaya ba baka nuna istishraf nafsin ba yusannu sunna ce ka karba in an baka walam yujib walam yujab qabulun bi aukadi ko ba dole bane in wani ya baka eh, kyauta ko ya baka sarka shi kuma dole ce ka karba ba dole bane in ka ce a nagode ba na bukata shikenan ba haram bane in ka ce baka bukata wani ya zo ya baka baka tambaya ba baka ma nuna bukata ba sai ya zo kawai sai ya baka yace gashi sai ka ce a ba na bukata to wannan baka yi laifi ba amma in ka karba yayi hadisi ne na Umar dan Khattab radiyallahu anhu a ah, wannan ba hadisi bane wanda wai la yurdul khayr shaytan ba hadisi bane bai inganta ba bai inganta ba ba hadisi bane bai inganta ba amma abin da ya inganta shine ah, sayyidina Umar radiyallahu anhu annabi yake gaya masa yace an kai an ce a ba Umar ne aka aiko daga wajen ma'aikisa sa salama a akai masa abin da ake ba sahabbai sai ce a bana bukata a maida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya Umar ma aka min hadal mal in aka baka daga wannan dukiya wa anta ghair sa'il baka tambaya ba wala mustashirin baka nuna bukatarka ba fa khuzu an baka karba fa ishita tamawwalhu in kaga dama ka sa a cikin dukiyarka ya zama hakkinka ya zama naka wa in tashi wa in ta tasaddaqi in kuma kaga kai baka bukata aka baka karbi ka ba wanda yake da bukata domin wani lokaci kun san kyauta ta dan adam wani lokaci ga mai bukatar amma sai a bawa wanda baya bukata to wanda baya bukata idan ka ce a ah, ni bana bukata to ba za a ba wancan nan ba to kai sai ka karba tun da dama baka tambaya ba baka nuna bukata ba in ka karba kai sai ka bawa wanda yake da bukata wannan haka za ka yi wa yukrahu bi istirafi nafsin wa ja'izun makaruhi ne ka nuna bukatarka ga wani domin a baka ba daidai bane ai ga manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in aka baka kyauta ko sadaka ba tare da ka nuna bukata ba to babu laifi ka karba babu laifi ka karba sadaka ana ba wanda bai isa bane kyauta kuma ana bawa wanda ya isa sadaka taimako ne ita kuma kyauta mawadda ne ma'ana tawaddud ne nuna kauna ne da girmamawa an gane ko to ko a wani gida kake ko dai mai karbar sadaka ko mai karbar kyauta in an baka in kace ba na bukata ba kai laifi ba in kuma ka karba sai ka ba wani shi ma hakan yayi daidai amma makaru ne ka nuna bukatarka ka ka nuna bukatarka wajaizun ala al-kufri bazlul birri fi nafsi ahmadi wajaizun kuma jaizi ne ya halatta ala al-kufri ga kafiri bazlu al-birri ka bashi kyautatawa kai masa kyauta ya halatta ga kafiri fi nafsi ahmadi a maganar imamu ahmad ya halatta wanda yake kafiri ka bashi kyauta amma ba za ka bashi sadaka ba sau sadaka ana bawa musulmi ne kyauta kuma ana ba wanda musulmi da wanda ba musulmi ba za ka ba da sadaka ga musulmi da kyauta amma wanda ba musulmi sai ka ba shi kyauta sai ka ba shi kyauta sai dai kar ku manta a cikin jerin waɗanda aka ce a ba wa zakka hadda almu'allafatu qulubu wanda ake ganin suna zaune cikin musulmi suna da karkata zuwa ga musulunci za a ba su dan a ja su a jiki wannan ya halatta ga aya ta faɗa za a ba su daga zakka domin a ja su a jiki watakila wannan kyauta ta sa su musulunta to ya halatta a ba su to wannan karshen abin da ya ambata kenan a cikin babin a zakka da kuma sadaka sai ya shiga bayani akan azumi wa husi bayani saumi ghaira muqassirin yace ka rika zan maka bayanin azumi ghaira muqassirin ba tare da ainihin takaitawa ba shi azumi ta sirrin zidda tab'in mu'awwadi ibada ce ta sirri tsakanin bawa da ubangijinsa kuma zidda tab'in wato ibada ce wadda mutum yake yakar dabi'a mu'awwadi wadda ita ba ita ce sha'awa ita sha'awa ana so mutum ya rage ta dabi'ar san adam Allah ya shi da sha'awa to ba a so sha'awar mutum ta zarme saboda in sha'awa ta zarme za a yi ne za a samu matsala idan mutum sha'awar ta zarme ya zama bai da haƙuri na sha'awa to sai ya zama ya zalme sai aka shar'anta azumi dan ya rage wa mutum sha'awa ta ci da sha da biyan bukata na iyali saboda yau da gobe in mutum yana azumi yana rage masa wannan sha'awa ne ma ce ibada ta sirrin azumi ibada ce ta sirri tsakanin bawa da mahaliccinsa duk da mu'awwadi wanda aka shar'anta saboda wato yaƙar ɗabi'a ta sha'awa wadda aka saba da ita ya zo a cikin hadisi kamar yadda za mu karanta malamai suka ce hadisin da hadisi kutse wanda Allah ta'ala yake san muli wa ana ajizi bihi azumi na wani ne zan yi sakayya da shi cikin ɗaya fassarar da aka faɗa na wani ma'ana Allah kaɗai yake sanin mai azumi in ba Allah ba wanda zai gane kana azumi domin kawai dan bushewar bakinka baya nuna kana azumi ko ba sai mutum ya sha kwana ya je ya abin da zai ci shi abin da zai kuma ya fito ya yi abin nan raki yana nuna cewa yana azumi wa zai gane babu sai Allah to shi yasa suka ce azumi sirri ne tsakanin bawa da mahaliccinsa وصبر لفقد wa من حالة السبا وفطم wal المحبوب wa sabrin haƙuri yana azumi yana koyar da haƙuri yana koyar da haƙuri yanzu misali in kana da kuɗi a aljihunka za ka ƙi cin abincin safe za ka ƙi cin abincin rana za ka kana da kuɗinka ka zauna da yunwa za ka saya ka ci kuma abin da kake so to sai aka shar'anta cewa da ramadan ko kana da kuɗin an hana ka ci yanzu ba batu ake da kana da shi ba a'a ko kana da shi an yi mai an ce ba za ka ci ba kaga dole ka koyi haƙuri sai ka yi wata goma sha ɗaya wata gida ba ka azumi kana ta ce ce amma an zo ramadan dole ka koya haƙuri dole ka kame gaba ne kaga a ce azumi wato hakuri ne yana koyar da haƙuri lifas da ilmi na rasa abin da aka saba da shi min halatta shi ana ƙarami yaro tun yana karami yake cin abinci har ya girma to amma in ka kai ga balaga sai a sa ka kai ne yace wa fasmin sai a yaye ka shine yayewa shine altifam sai a yaye ka anil mahbubi a hana ka yin abin da kake so wal muta'awwadi abin da ka saba sai a dakatar da kai dan ka koyi hakuri kenan ya gaya mana azumi daga cikin a wato hikimarsa shine sirri ne tsakanin mahalicci da bawa abu na biyu azumi na koyar da mai hakuri hakuri kana da shi kana ta ci baka da matsala wata goma sha biyu amma wani fa bayi da shi a wata goma sha biyun nan a rana da kyar isa samu sau ɗaya wani sau biyu kai ko in za ka ci sau goma kana da hali to sai aka ce kai ma ka ɗanɗana abin da suke ɗanɗanawa kai haƙuri an gane ko sai aka yaye ka daga sha'awa aka ce ka dakata wannan zai taimaka ka rage wato abin nan yawan eh, kwaɗayi da sha'awa sannan kuma ya sa ka zama mai tausayi in ka je yunwa yamma sai ka ce kai yanzu haka yanzu wani da Allah daga ce wani bai yana da ba da halin da zai ci haka kana da kuɗi aljihunka amma an ce karka ci sai ka ce yanzu wani ba da shi ba haka zai zauna kenan ba yadda zai sai dai ita jin wannan yunwa kuma ba rana ɗaya ba ba biyu ba lalle ya kamata a taimaka wanda ba su da shi kaga an maka tarbiyya ta taimako wa'd al qadim min alladhi له الصوم yujzi ghayra mukhlif wa'dihi aw maw'idi ghayra mukhlif maw'idi yace fasik ka aminta fihi a cikin wannan wata din bil wa'dil qadimi da alkawari da Allah yi maka min alladhi lahu sawm na wanda yake kai azumi shine Allah kai hakuri sannan ka tuna alkawarin da yayi maka yujizi ghayra mukhlifi mu'udi yace zai yi sakayya ba tare da ya saba alkawari ba Allah yake as-sawmu li wa ana ajizi bihi azumi na wani kuma zan yi sakayya akan sa zan yi sakayya kaga yace a cikin hadisin kullu amal ibn adama alhasanatu bi ashri amsalha duk abin da zaka yi na aikin alheri to Allah ta'ala zai ninka maka abu daya aiki daya na alheri lada goma sai yake illa sauma amma banda azumi fa innahu li azumi na wani wa ana ajibi ni zan yi sakayya da shi saboda haka idan kai azumi ba lada goma ake baka ba ba lada ɗari bakwai ake baka ba a'a sai ka je lahira ka gamu da Allah nan ne za ka ga ladan kama sanya ike amma a yanzu an aje ma abin da baka san irin darajarsa ba na lada sai ka je ka gamu da Allah shi zai ma sakayya babu iyakar sakayya sai in ka je ka gani shi yasa azumi yana cikin ibada wanda yake mafi daraja saboda sakayyar da Allah yake badawa ba ta da ainihin wato iyaka na ce fadin a cikin hadisi as-sawmuli wa ana ajizi bi wasu malamai suka ce ma'anarsa a ninka lada da ake yi kamar yadda muka faɗa shi ban da azumi shi ladansa bai da iyaka sai ka je ka gamu da Allah za a ga ladan wasu malamai suka ce a sawmu azumi na wani da ake nufi in ji Allah azumi na wani shi in an tafi lahira ana biyan bashi idan ka ciwo bashi a duniya ka je lahira ana ɗiba daga ayyukanka na gari ana biya tunda lahira ai ba a biya da kuma me ake zuwa lahira da shi empty ake zuwa saboda haka da me za a biya bashi kaje da bashi sai dai aikin ka za a diba a baya sai malami suka ce amma ban da azumi saboda Allah yake wannan ba shi ba za a taba ba in ji malami shi azumi ko za a biya bashi ban da shi eh saboda shi na musamman ne Allah yake wannan nawa ne to kuma na Allah ai ba za a dauka saboda haka za a je maka ladanka na azumi shi kan ba za a taba shi ba cikin abin da za a taba saboda haka dai azumi yana da lada mai yawa ah, kuma in mun tana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ladan azumi yace man sama yawan fi sabilillah wanda ya azumi rana daya saboda Allah ba'ada Allah bainahu wa bainan waji wa bainan an-nari 70 kharifan Allah zai nisantar da shi ko fuskarsa daga wuta tsawon tafiyar shekara 70 azumi daya in mutun ya saboda Allah ladan da zai samu daga ciki shine a nesantar da shi daga wutar jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in babu wani aikin da za ka yi ka samu wannan falala saboda haka azumi yana da falala mai yawa amma ba wanda yake yi azumi sai wanda Allah ya masa rabo eh, saboda ba iya haƙuri da ci ko da garau-garau ne ba sai mutum ya ce ai ba zai iya haƙuri ba su Allah gafarta malam ne kake ce so ɗaya ma kake ce ko so ɗaya da rabi ko ba haka ba to kai azumi mana kawai sai ka ajiye ka sha ruwa da wannan ai ya ne maka ka samu ladanka ko ba haka ba to amma sai an yi ijtihadi ake iya azumi wani sai ce ai saboda ina zuwa sana'a saboda ina zuwa kasuwa sai dan ya rude shi kuma yaushe za a daina zuwa sana'a babu kenan ba za ka yi azumi ba kuma zana kenan to wannan ba karamin asara bane yana da kyau mu koyi azumi saboda girman lada da Allah yake bayarwa ga masu azumi malai ce wa hafiz ala shahri siyami fa innahu ya kai musulmi hafiz ka kiyaye ala shahri siyami a bisa watan azumi shine ramadan fa innahu domin ramadana la khamisu arkanin lidini muhammadi shine rukuni na biyar na addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na ayin azumi shine rukuni cikon na biyar da ya bayyana buniyar islamu ala khamsa yace shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yace wa iqamis salati wa ita'i zakati wa hajji baiti yace wa sawmi ramadan azumi cikon na biyar ne daga cikin rukunan a musulunci guda biyar kuma Allah ya wajabta a cikin fadin sa ya yi walladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun saboda haka azumi rukuni ne cikin arkanul islam azumin watan ramadan sannan sai malam ya faɗi falala na watan ramadan yace tughallaqu abwabul jahim idza ata in azumi yazo tughallaqu abwabul jahim ana rufe kofofin wuta wa tuftahu abwabul jinani da suadi ana bude kofofin aljanna ga masu rabo 'yan azumi ramadana yanzu. wa yarfa'u wa ahli Kuburi quburi azabuhum ana dakatar da azaba ga wanda suke cikin kabari wa yusfadu fihi kullu shaytanin kullu shaytanin mu'tadi sannan ana daddaure duk wani mai ta'addanci a wata ramadan wa yubsatu fihi ar lil-khalqi kullihim a wata ramadan Allah yana yulwata arziki ga dukkan bayi wa yas'alu fihi fi'lu kulli ta'abbudin kuma ana sauƙaƙa aikata duk wata ibada a wannan abu guda uku malam ya ambaci falala da ake samu a watan na farko shine tughallafu abwabul jahim ana rufe ƙofofin wuta kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce idan atan azumi yazo wa yuftahu abwabul jirani li su'adi ana buɗe ƙofofin gidan aljanna kamar yadda yazo ya tabbata a hadisi a cikin watan Ramadan to amma wannan nabiyin wa yarfa'u an ahlil quburi azabuhum cewa ana dakatar da azaba ga waɗanda suke kabari a ramadana babu hadisi akan wannan babu aya ba hadisi to ban san inda malam ya samu ba na iya nema na kuma ban je inda aka ce ga dalili ba cewa in ramadana yazo ana dakatar da azaba ga wanda suke cikin kabari ban samu dalili ba wa yasfadu fihi kullu shaytanin mu'tadi ana daddaure shaytanu masu ta'addanci wannan ya tabbata a cikin hadisi to an rufe kofar wuta ai wanda yake kabari tukuna bai kai ga wutar ba azabar kabari ai barza ne ba ta hutar ba ko ba haka ba eh, ba ta hutar ba bare a ce ana dakatar da ana sassauta azaba ba inda hadisi ya zo ya bayyana haka saboda haka ni kuma na na yi bi inda malamin suka yi bayani ban gani ba gaskiya babu inda aka yi wannan bayani sai na uku yake cewa wa yustatu fi rizqu lil khalqi kullihim ana yalwata arziki ga bayi wannan kuma albarkar zamanin albarkar ramadan din ne sai kaga Allah ya yalwata arziki wannan abu ne wanda ko ba nassi amma akwai nassi na albarkar zamanin ko ba gashi mun karanta hadisi wanda yake bayyana falala na wata ramadan kuma albarkar da ke ciki tana da yawa saboda haka ce sa malai yace wayu su fihi rizqu lil khalqi kullihim ana yalwata arziki ga bayi wayu yus'alu fihi fi'lu kullu ta'abbudin ana yalwata ko ana sauƙaƙe ibada ga bayi wannan kuma ya danganci ainihin albarka ne lokacin kowa kokari yake ibada dan ya samu lada a wannan zamani to zakhrafu jannatun na'im wa huruha li ahli ar-ridha fihi wa ahli tahajjudi mala yace to zakhrafu jannatun na'im ane wa aljannatu ni'ma ado a ramadana wa huruha yan matan aljanna suna yin ado a ramadana li ahli ar-ridha gama abota neman yadda Allah fiye a cikinsa wa tahajjudi da masu yin sallar dare da masu yin sallar dare su ma wannan kashi ma za a iya tattaro wannan a cikin hadisai cewa wanda ya yi sallar dare ko kuma ya yi ibada a cikin azumi ai wato makomarsa ita ce aljanna ko ba haka ba saboda aljanna tana yin ado yan matan aljanna suna yin dako ga masu bauta cewa inda za ka mutu a wannan lokaci aljanna za ka tafi kai tsaye kun tana hadisin mutanen nan guda biyu aiko hadisin mutane biyu waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu suka musulunta to ɗayan ya fi ɗayan himma wajen ibada kai har ma wajen jihadi sai ɗayan mai ƙoƙarin ya fita aka je aka yi jihadi sai ya yi shahada ma'ana ya mutu a wajen jihadi sai aka dawo gida abokin nasa shi bai mutu wajen yaki ba da aka dawo ya shekara guda sannan bayan shekara sai ya rasu ya yi rashin lafiya ya rasu to sai sa'ad ibn abi sai yake ba ko talha ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah sai ya yi mafarki bayan mutuwar wannan nabi sai ya ga an tashi alkiyama ana kiran mutane a zo aljanna sai ya ga an kira wannan da ya mutu daga baya wannan wanda bai da himma din wanda ya mutu akan shimfidarsa sai ga an kira shi zo ka shiga aljanna bayan ya zo ya shiga kuma sai ga daga baya an kira wancan mai kokarin da ya mutu wajen jihadi shi ma talha sai yake sai nan hoyin da kofa aljanna take sai aka ce da ka ta kai lokacin ka bai ba sai ya farka ai bai tafi lahira to wannan mafarkin ya bashi ta'adibi ya yi mamaki haka sai yake bada labari ga abokansa sahabbai wani mafarki ne mai ban mamaki ku duba mutumin nan na gano a mafarki wanda mai kokarin nan da dan uwansa wanda ya mutu wanda suka zo wajen manzon Allah tare amma abin mamaki a mafarkin sai na ga shi kamar an tashi kiyama amma wancan nabiyin kuma sai aka ce zo ka shiga aljanna na farkon kuma sai na ga yayi jinkiri alhali ya bi shi himma alhali a wajen jihadi ya mutu sai labari ana tattauna kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari sai ce a ta'ajabu min hadha ya mamaki kake abin da ya faru sai yace alam yusalli salawat bai yi salloli ba bayan mutuwa wancan wa sama ramadana bai yi azumin wata ramadana ba aka ce yayi yace to ai bambancin da yake tsakaninsa da wancan da ya mutu shekara ɗayan nan kamar bambanci tsakanin sama da ƙasa sallolin shekara guda a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin wata ramazana? tare da manzo Allah shekara guda ai ladan da ya tara duk da kokarin wancan amma damar da ya samu ya kera wancan kamar tsakanin sama da ƙasa saboda kan Allah ya ara ma lokaci yi maza ka yi himma ka ribaci damar ka kafin lokaci ya gure eh kafin lokaci ya gure ma'ana kaga da yi azumin Ramazana gashi an ce ya riga wancan shiga aljanna Ramazana guda ɗaya ba to ina ga wanda ka samu ramadana da yawa to saboda haka azumin ramadana yana da falala mai yawa da mutum zai samu aljanna a dalilin mala yace wa kasahu al-azimu bi lailatin wata ramadana Allah ta'ala mai girma ya keɓance watan da wani dare ala alfi shahrin fuddilat faltursadi Allah ya fifita wannan dare akan alfu shahrin watanni dubu shine mai lailatul qadri khairun min alfi shahr to shine malam yake ce Allah ya keɓance wata ramadana a cikinsa ne kada yake samun wannan dare na lailatul qadri wanda yake ala alfi shahrin fuddilat an fifita ibada a cikin dare daya fiye da wanda ya ibada a watanni dubu falfursadi saboda ya kai mai sauraro kai dakon wannan daren ka tsaya ka kirjaji wannan daren ka neme shi saboda alherin da yake cikin saboda alherin da yake cikin sa fa arfin bi an fil qati ash-shahra ghaflatan yace Allah ya turmuza hancin mutumin da wata ramadana ya zo bai yi ibada da ya samu ainihin gafara Allah ba fargin bi an fil kasa ishara gaflatan saboda kafara da rabkanwa wa azim bi al mukhlis al muta'abbid kuma ka girmama ladan wanda yayi ibada a wata ramadana yana mai ikhlasi ga Allah ya samu ladan mai girma wancan kuma ya tabi yayi hasara shine hadisin da yazo din nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matattakala uku a kan mimbarinsa ya taka matattakala ta farko ce amin ya taka matattakala ta biyu ce amin ya taka ta uku ce amin sabai suka ce ya rasulullah ka ce amin su uku ce eh malaika jibrilu ne zo ya addu'a ce in ce amin na farko ma anfu rajulin adraka abawayhi aw ahadihima wa lam yadkhil janna tirda mutumin da Allah ya turmuza hancin mutumin da ya tadda iyayensa biyu suna raye amma bai mutu ko ɗaya daga cikin su har suka mutu bai yi abin da zai shiga aljanna dalilin su wadai da wannan tir da shi iyaye biyu mutum ya dace suna raye amma bai musu abin da zai shiga aljanna dalilin biyayya ba to tir da wannan yayi hasara na biyu aka ce ragima an furadulin adraka ramadana wa lam yughfar lahu da mutumin da Allah ya tarmuza hanjin mutumin da ya riske wata ramadana amma bai aikata abin da za a yafe masa ba shine hadisi sai na ukun wanne ne wanda aka na uku shine wanda aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai salati ba shi matar da wannan in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama mafi kankanta kai salati kace sallallahu alaihi ko alaihi salatu wassalam in dai aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ka faɗi wannan lalle kai mai salati to shine malam yake cewa ya kawo wannan hadisin ne a cikin tsari na na wake yake ta fa'arzu bi anfil qati ash-shahr ghaflatan wadaida da ko da mutumin da ya juya wannan wata baya saboda gafala wa azim bi ajri al-mukhlis al-muta'abbid kuma lalle ka girmama ladan wanda ya rinci wata ramadana kuma ya aiki da ikhlasi fa kum laylahu waqta naharaka sa'iman karaya daren wata ramadana fa kum laylahu ka tashi kai sallah cikin daren wata ramadana waqta naharaka sa'iman yinin ka kuma kai azumi ka inganta azumi wa tun saumahu an kulli muhin wa mufsidi sannan ka tsare azuminka kar ka bari azuminka wani abu ya bata shi min kulli muhin ay abin abinda zai bata azumi yayi masa rauni ko kuma ya lalata azumin shine muhin ai mudha'if aw mufsid mudha'if wanda zai raunana maka ladan azumi ko kuma ma mubtil ya bata ma azumi dukkan ne sanci wannan dukkan ne sanci wannan abinda yake bata azumi iri biyu ne ko dai ya raunana maka azumi kai azumin amma baka da mai ba ka da lada shi ne yake rubba sa'imin laita lahu min siyami illa aljuh a atash da yawa mai azumi ba yi da rabo a cikin azuminsa sai yunwa da kishi amma rabo na lada ba yi da shi saboda mai ya ce mallam a kawular zuri wal'amali wal'amali bihi wanda bai bar maganar zurba ƙarya da alfasha da wane ne wane ne da harshensa ba yana aiki da ƙarya da alfasha ba qawla zuri wal amri sai ce mai laita lillahi haja fi an yada mahuwa shara ba. Allah baya bukatar ibacci da sha to mun dama azumi yi an sharanta ne don a koyi ta takawa da tsoron Allah saboda haka mutumin da yake azumi amma yana batsa yana maganganu na karya da zir to na ai da shi da ba mai azumi duk da yi ne ba yi da lada to kaga amma duk da in yi azumin kuma ladan azumin sa yayi azumin sai dai ba yi da lada to kada ka zamo haka ka zamo wanda za ka yi azumi ka samu lada cikakke ka tsare azuminka an kulli muhin wa mufsidi wa tarku maqalin zuri fil nasi wajibun wajibi ne kamar magana ta zir a cikin mutane wa tarku maqalin zuri fil nasi wajibun wajibi ne in kana azumi kamar magana ta zir da kuma ainihin shiga aikin mutane da yi da su walakin min sa'imin zuta Akudi. ka zama mai azumi wanda za ka tsare azuminka zuta a kudi mana ka tsaya akan azuminka da kyau domin ya zo a cikin hadisi mun karanta cewa mallam ya da kaular zuri ko wal'amali bi wanda bai bar magana zirba da aiki da zir to Allah ka ta azumin to shine ya ce ka bar wannan ka zama mai azumi cikakken azumi fayin shi fayin ah, fayin shutima shutima ana sa'imun shutima idan mai azumi aka aibanta shi aka zage shi ishra kaulahu abinda zai faɗa shi ne ana sa'imun ni mai azumi ne litaskiri nafsin domin ya tunatar da kanshi cewa fa yana azumi kar ya mai da martani aw wa'zin li mu'tadi kuma zai yi haka ne dan yayi wa'azi ga wanda yake mai ta'addanci wanda ya ketare shi ya ketare iyakarsa da ainihin neman fitina wato da kuma fada kar ya maida masa da martani kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace as-siyamu junna azumi garkuwa ne daga wuta as-siyamu junna azumi garkuwa ce daga wuta fa idza kana yawmu sawmi adikum idan dayan ku yana azumi a rana sai yace fala yarfus wala yadhal kada yayi batsa kada kuma yayi wauta kada kuma yayi wauta sai ya ce fa'in sabahu ahadun aw qatala idan wani ya aibanta shi ko ya nemi fada da shi aw qatalahu falyakul inni sa'im yace ina azumi kada ya biyewa wanda zai ainihin wato a takale shi alhali yana azumi ce wa man khafa min ju'in wa min atsin wa min adha wa min adha shabaqin yuftir wa yaqdi wala yadi wa man khafa min ju'in wanda yaji tsoron kishi kishi mai hallakarwa a yunwa kai wadda za ta halakar da shi wa min asashin ko ya ji kishi wanda zai halakar da shi wa min adha shabakin ko kuma ya cutu daga sha'awa adha shabakin ya cutu daga sha'awa to yuftir ya halatta ya aje azuminsa wa yaqdi kuma ya rama wala yadi kuma ba zai biya komai na ainihin diya ba ba abin da zai yi na fansa wato akwai wanda zai samu kansa a hali na yin wanda in bai ci ba misali zai iya halaka ko bai sha ba zai iya halaka ko bai sha mai tsayin da za ta haifar masa da ciwon da zai halakar da shi to duk wannan ya halatta in ya samu kansa a wannan ya ci abinci sannan kuma zai rama azumin ne ba zai biya wani fansa ba an gane ko mala yace wayin tabghi asna sawma a asna sawmi naflan yaso tasumu fa yawman wa yawman sawmu dawuda faqsidi to yanzu ya gama magana akan azumi na watan ramadana a takeice sai ya shiga azumin nafila yace wa in tabghi asna sawmi in kana so ka samu azumi mai daraja kai azumi mai daraja naflan na nafila tasumu da zaka yi azumi fa yawman wa yawman sawmu dawuda faqsidi kai ka yi azumi yau ka aje gobe ka yi azumi jibi ka aje gata shine azumin annabi dawud shine afdalus siyam inda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa lokacin da abdullahi dan amru matashi yake yin azumi kullum sai manzan Allah ya hana shi aka ce ka yi azumi a duk wata sau uku a rasulullah ai zan iya fiye da haka Ka yi azumi a duk sati alhamis da litinin a rasulullah zan iya fiye da haka kai ana ta gaya masa har aka ce ka yi azumi yau ka aje gobe sai ce ana ko afdala min zalika zan iya fiye da haka sai aka manzan Allah ce la afdala min zalika ba wanda ya fi wannan ba wani azumi da ya wuce wannan ba wani azumi da ya wuce wannan shine azumin annabi Dawud kana yasumu yawon wa yufṭiru zai azumi yau gobe ya aje haka yake a rayuwarsa to wannan shine afdalus siyam in kana so kai afdalus siyam to shine kai saumi Dawuda kai saumi Dawud shine afdal as-siyam wa min kulli shahrin sun salatata bidatin a kowane wata kuma in kana son kai nafila ba za ka iya azama annabi Dawud ba to a kowane wata ka yi azumin beza salata kwana uku masu haske yau khamisin sannan kuma ka yi azumin alhamis sun litinin fa'amidi da azumin litinin shi ma ka fuskance shi ka yi ka aikata duk masu lada ne kana so ka samu ladan azumi to kai azumi kwanaki uku masu haske ayyam Shi ne wanda ya zo a cikin hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda hadisin da Imam Ahmad da Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito hadisin malamai sun ce ya inganta manzan Allah yake gaya wa Abu Zar radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ce da shi a idza tumta ya Abu Zar tumta ya kai Abu Zar in kana so kai azumi yace a mina shahri a wata to fasum salasata ayyam kai azumin kwanaki uku sai yace 13 ranar uku wa 14 da ranar hudu wa ashara da ranar sha biyar. haka manzo Allah ya gaya Abu Zar sallallahu alaihi wasallam in kana so kai azumi a wata to kai a waɗannan kwanaki 13 14 15 wato malamin suka ce a'a A ba idan ka rasa waɗannan kwanakin baka samu ka jera ba to zaka iya azumi a kowane kwana goma ma'ana guda ɗaya in kai shi ma kai salatu ayyam min ash-shahr salatu ayyam min ash-shahr ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Amru manzo Allah yake gaya mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sum salatata min ash-shahri salatata ayyam ya kai abdullahi kai azumi a wata kwana uku fa innahu domin yadda al'amarin yake fa innal hasanata bi ashri amsalha aiki daya Allah yana ba da lada goma in kai azumi rana daya a cikin goma kamar kai me na kwana goma ne sai yake cewa wa dhalika mithlu siyamid dahri kamar kana azumin dindindin ne in kana yi kowane wata kana yin uku za a rubuta ka mai azumin kullum saboda duk azumi daya madadin goma yake ninkin goma ne kaga in kai daya a kwana goma na farkon wata to kai goma in kai biyu kai ashirin in kai uku to saboda haka Allah zai baka ladan azumin dindindin shine siyamu dahari zaka zama cikin wanda zaka tashi a ranar alkiyama cikin masu azumi na addahar saboda haka ba wajibi bane sai ka jera in baka samu dama ba na jerawa sha uku sha hudu sha biyar to kai guda uku a kowane kwana goma kai guda uku ma'ana ba sai ka jera su ba kana yin uku a kowane kwana goma shikenan azuminka yayi azuminka yayi ka samu wannan lada na kwanaki amma da zaka jera sha uku sha hudu sha biyar to da ya fi falala sannan kuma malai ce kai azumin alhamis da litinin wa yau makamisin sun malisinin fa amidi kai azumin ranar alhamis da litinin saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ke ya faɗa cikin hadisi ingantacce da aka tambaye shi yana azumin litinin da alhamis sai ya ce turfa'ul amalu yau alhamis wa litinin ana kai ayyukan bayi zuwa ga Allah aikin sati ranar alhamis ne da litinin ya ce fa uhibbu ya an yurfa amali wa ana sa'id ina so akai aiki na wajen Allah ina mai azumi ina mai azumi saboda haka ranar litinin da alamis ranaku ne masu falala wajen azumi yace wa mutbi shahrin shahri sawmi sawman bi sittatin jazat sunnatan min jami'in wa mubaddidi sannan kuma sai ka azumin sitta shawwal yace wa mutu ya shahri sawmi wanda zai bi bayan watan azumi wa bai. shahari saumi saumin bi sittatin ya azumin kwana shida bayan ramadan kenan jazat sanatan zai samu ladan shekara min jami'in wa mubaddidi ko dai ya hada su shida a jere ko kuma yi su a rarrabe shine mubaddid daban-daban ko jami'a ya tara su waje guda wannan shine azumin sitta shawwal wanda ya azumin sitta shawwal to kamar bayan ya yi azumin wata ramadana kamar ya yi azumin shekara ne saboda hadisin da muka karanta a baya alhassanatu bi ashri amsalha daya a madadin nawa yake to kai azumin wata ramadana kowanne daya kai wata goma kenan ko ba haka ba ga kuma shida anan kai 30 ga kuma da shida to in zaka lissafa 30 da shida wata kwana nawa ne a cikin shekara to ka lissafa kwana 36 kowanne daya za a ninka maka lada saboda haka kai azumin mai kenan shekara shekara kowane ɗaya ka samu ladan goma saboda haka duk wanda ya azumin ramadana ya yi guda shida to kamar ya azumci duk shekarar ne duk ragowar kawai bonus ne in ya ci gaba da yin salata ayyam min kulli shahar kwana uku ko ya ci gaba da yin alhamis da litinin wannan ƙarin nurun ne ala haske akan haske amma lada kan ya riga ya tara saboda haka yin azamin kwanaki shida na shawwal yana daga cikin abin da yake mai lada kwarai da gaske zai ci gaba da yi mana bayani na azamin muka na nafila masu falala amma duba da lokaci za mu dakata na sai mu kammala a darasi na gaba insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu shiga hajji da kuma jihadi bayan a azumi abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ba mu lada abinda muka yi tuntuba shi Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ba mu iko da aiki da abinda muke ji ya zauna da mu lafiya ya mana albarka a cikin rayuwar mu ya mana albarka a cikin iyalan mu ya zauna da kasar mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin